mun ce haƙuri kala uku ne asabaru ala al'awamir hatta adda mu yi haƙuri da umarni umarnin Allah har sai mun yi su yadda yake so wal amru anil mahdhur hatta jitana mu nisanci laifi mu yi haƙurin barin laifi haƙurin bin Allah haƙuri ga barin sabon Allah da kuma haƙuri akan ƙaddara mai raɗaɗi abin da ake kira kaddara mai raɗaɗi abin da ba sa hannunka a kai kawai Allah ya turo ma ciwo ko larura ko baƙin ciki ko karaya arziki ko jin rauni ko kawai ka ji ba daɗi <laughs> Allah fa wato ka bi shi kawai ka so shi in ya ga dama sai ya baka kuɗi ya baka mulki ya baka ilimi ya koya maka komai sai ya cire maka jin daɗi sai ga mutum ya ce wai ni fa wato ga kuɗin amma ba na jin daɗi Allah ya cire daɗin wata ran kuma sai hana ka duk waɗannan sai sa maka jin daɗi a ranka a ganka kana murmushi kana dariya kana fara'a a auna ka baka da kowane ciwo kuma baka da kosis ba hawan jini ba shuga ba kaza ba kaza auna ka lafiyar ka amma baka da kosis a jiwo wani kuma auna shi a ga ciwo hamsin kowanne a bashi magunguna akwai wanda ya ce min da jakan magani yake yawo akwatin sa biyu ɗaya ta kaya ce ɗaya ta magunguna da drugs ake tashi da drugs ake wuni da drugs ake bacci shi sa wannan abin da ake kira jin daɗi Allah ke kawo shi amma ba kuɗi ke kawo su ba ba mulki ke kawo shi ba ba karatu ke kawo shi ba wani mai arziki ya taɓa gama ya ce wallahi kaga malam jin daɗi na yanzu guda ɗaya nake yi a duniyan nan ba ka kace ka gode in ga kana murmushi amma ni akan kaina in na ci bana jin daɗi in na sha bana jin daɗi likita ya ce in daina kunna AC da an cire na gidan ya ce ka a kawo min gishiri ka a kawo min kanwa an ce a cire mai a cin abinci na a cire nama a cire sanyi da an cire firji gaba ɗaya da fanka da ac duk an cire su ma an ce ka a masa abinci da mai kada a yi da gishiri da kanwa kada a yi ciyaji na irin na kwacin irin su gora su kaza su kaza an ce ka a ci ka a sa magi ka a kaza sai ganyayyaki da kayan marmari irin wanda awaki suke ci ga arziki kana kallo amma kuma duk dokoki sun zo sun hana ka sarrafa su kuma dokokin nan ana maka ne don ka ƙara da idanka ka karasa da ƙafarka ka karasa da jikinka kai hatta iyalinsa sai da aka yi masa doka cewa mu'amalarka da iyalinka sau ɗaya a wata uku in kai duk wata kai ɗaya to zai iya shafan lafiyarka shekarunka sun kai yanzu wannan abun ma ka kyale shi ko me kake to me daɗin ne je kai sallama ce alhaji ina da damuwa me damuwar ka ka zaka ce amana gode Allah saka alheri kai ya baka kaje ka ci naman to sai ya ji daɗin cin naman da kai kai ta hanyar arzikin sa kai ya baka kaje ka sha gishirin ka sha sukarin eh, ka sa esin to sai shi sai ya ji daɗin da kai ka ji saboda ya faranta maka wannan jin daɗin kuma shi ne jin daɗi mafi jin daɗi a duniya Allah ya sa ka yaye wani damuwa kai ma Allah ya yaye mata ka